gaba dai gaba dai akida ce sakon barka da sallah ne abba kabiru yusuf da kwankwasa ai tafiyar amana ce gaba dai gaba dai akida ce sakon barka da sallah ne abba kabiru yusuf da kwankwasa ai tafiyar amana ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim yan uwa al'ummar jihar kano maza da mata baki daya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna so a wannan lokaci mu taya al'ummar musulmi na wannan jiha da kuma wannan ƙasa tamu najeriya da ma duniya baki daya murna na idul fitr wanda muka gudanar a yau a faɗin duniya baki daya. sannan muna so mai amfani da wannan dama mu ƙara gode ma allah su ba wata wata'ala wanda ya ba mu dama muka gudanar da ibadan mu ta azumin watan ramadan lafiya muka kuma kammala shi lafiya muna addu'a ga allah da ya kai mu na baɗin baɗin baɗaɗa lafiya 'yan uwa al'ummar jihar kano na so na ƙara amfani da wannan dama na sake kira gare ku a kan cewa mu ƙara haƙuri mu ƙara jajircewa musamman wannan lokaci wanda muka sami iftila'in wannan annoba ta wato coronavirus wacce ta addabi duniya ta addabi najeriya gashi kuma ta shigo mana wannan jiha tamu tana ba da matsala muna kira ga al'umma da su jajirce wajen wato yin ƙoƙarin bin dokoki musamman waɗanda likitoci da kuma jami'an wato kiwon lafiya suka sanar da mu suka gindaya mana na yadda za mu kare lafiyar kanmu da kanmu wannan cikin ikon allah idan mun yi haƙuri zai taimaka mana wajen kawar da wannan wato annoba ƙara kira ga al'ummar jihar kano da cewa ƙara haƙuri a sake jajircewa wajen yin addu'a ga allah subhanahu wa ta'ala da yaye mana musamman wa irin wannan tsananci na rayuwa da muka samu kanmu a ciki allah ya kawo mana zaman lafiya allah ya ƙara wadata mu da abinci da abin sha allah kuma ya kare kiyaye mu baki daya na gode salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barka da sallah abba gida gida gaba dai gaba dai a gida ce sabon barka da sallah ne abba kabiru yusuf da kwankwasa ai tafiyar amana ce gaba dai gaba dai a gida ce radiyallahu anhu wa man shakka wa huwa dan umar ba na garba ko gidan mutum kaje ka bi na garba maganin wa da gani mai kalman garba kuwa ka taka ya ta mai wujudu baban mustafa ma ka ce ka ba duniya ka baya zuwa roka ba ki gari dan kaya musu abin ka ya garaje dan musa kowa ya gabancin kaya asarar nasa yawa Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka. Shine hire Halidu idan ka ji ana studiyon a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba. Ka ce Halidu to kalamu wahid magana ta kare Wannan shine babban studiyon wanda idan fim ɗin ma kana so i kyau. Billahi lazi in baka zo Halidu ba to an sha ka an tafi. Ni sha girgirbau ko ka ce sha tara ko sha ka tafi ko shan bale ko